sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lamu lamu dottijo dottijo ɓi barka i alhaji abba i aminatu hande ɓeddi lamu ba muhammadu nuru razil goɗɗo gonga Idris Muhammad Nuru Hami Jabama Alhaji Abakar Jamu Hami Yatama Alhaji Abakar Jamu Hami Jabama wallahi mi yetti sanu madan sale sannu lamino sanu madan sale alhaji biri tijani abiso alhaji biri be tijani abiso alhaji dewa be alhaji isa alhaji bonjo sanu gorko rashida wallahi miyatti wallahi miyatti on Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na sanyi na barka da asuba. Alama Grace ina fatan kin an kwana lahiya. Na lafiya lahiya lahiya lo mun ka kwana wallan <laughs> mun tashi lahiya ko. <laughs> Lahiya lumu. Kwan lahiya kwan lahiya kam. <laughs> Wai Ai ban gaya maka ba na sanyin na. Eh. mun kafa labarin nan muka ce mutane su ansa. Ai ko sun ansa da yawa malam Margaret. Ai an mana kashedi. To. Bala Muhammad Rashi bayanin shi bai ansa tambaya ba kawai cewa wai mun bata shirin da dariya. <laughs> to yau yau kai dariya aka ta magana kai dariya to ni yau ban san yadda za a yi ba to shi kenan malam bala daga yau na mun bar dariya ni dai na bar dariya yau yau ba zan yi dariya ba ya ce wai wai kuna bata shirin da dariya <laughs> to to shikenan yau yau yau ban dariya ya kaɗan zan yi <laughs> ya kamar na ji kana kana dariya a murmushi nake yi To, kamar yadda muka saba bari mu fara da barka. Muna mika gaisuwar barka da fata alheri ga iyalan Zakari Ibrahim tsohon kwantirolan gidan yari prisons ake cewa ko a turance? Eh. yawa Yawwa da uwar gidansa da kuma Dr. Peter Shehu. domin auren 'ya'yansa an riga an yi auren nan ranar goma sha biyar ga watan da ya gabata wato watan augusta kenan 'ya'yansu ashley ibrahim da kuma yakubu a fita shehu to da fatar an yi adace allah ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare kuma ba da zuri'a mai amfani to amin su ma muna cewa iyaye su grandpa da su grandma su zakari Ibrahim da iyalansa da Dr. Peter Shehu da iyalansa muna muku fata alheri. To madalla Allah ya kaddara malama Grace to wannan kuma za a ce kaman ah, abu namu kenan dai. Eh haka. Malama Grace zan aurar da kanwata fa. To eh. kai ne kai ne kai ne uban amarya ah, kenan. Ni ne uba ni ne uba kuwa. wai eh, lalle ni ma na uwa amarya to don hakan ga bari mu yi makan mu yi ma yan uwa da abokan arziki da ke can Najeriya fatan alkhairi akan ɗaurin auren kanwar mu da za a yi wato Hannatu Garba Sanyin na da kuma mm. angonta Alhaji Bala Dahiru wanda aka fi sani da Kalam Wahid. zariya daura wannan auren ne a kofar gidan marigayi Alhaji Abba Mai Goro a garin Sanyin na ta karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto a gobe Lahadi 6 ga watan tara shekara ta 2020 da karfe biyu na rana in Allah ya kai mana raito Allah ya sa ah, wannan auren za a yi a sa'a kuma Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a ɗayi ba. Amin suma amin kai kuma ga kanan na sanyin na. Eh, corona ta hana ka zuwa. Eh, corona ta hana ni zuwa amma aikin san yanzu abubuwa sun abin nan ko da kafa bata tafi ba dai ai eh. ruhi na can kuma komai ake yanzu komai ya sauwaka ana ka gani eh kwarai da gaske lalle haka ne to sannan kuma akwai daurin auren wani shi kuma abokan aiki malama grace ina ganin in ni kira shi mm. to ko cewa zan yi dan jarida wanda ya gudu <laughs> Eh, ko yaya Ko yaya shahararren dan jarida ne to amma eh, eh, ya kauce malayin eh duk da yake dai ko ce inda yake din dai duka dai sha'ani illa dai ba irin dai na kafafen yada labarai bane dai a ah, ah, ma'aikaci ne wato ah, yunusa tanimu wanda tsohon ma'aikaci ne a gidan rediyo da talabijin na jihar sokoto wanda a yanzu kuma yake aiki a hukumar nan ta wato hidimar kasa wato nysc kenan ko mm, mm. yawa to shi kuma malama grace an riga an daura auren ne tsakanin shi da amaryarsa madina lawal wato shi malam mm. yunusa tunimu kenan a jiya juma'a hudu ga watan satumba aka daura wannan auren a wuse a babban birnin tarayya abuja muna fatan allah ya ba su zaman lafiya kuma ya ba da zuriya ɗaya ba kuma muna taya yunusa tunimu murna da kuma iyalan gidansu da amaryarsa da amaryarsa gaba ɗaya eh. eh haka ne to eh amin mutuka raba to amin makon da ya shige muka kafa kacici kacici muka kuma ce za mu koma zaguro ansoshinku to kullum muna bayyana cewa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa man sami waɗanda suka amsa tambayoyin nan sama da dubu ɗaya. Eh Malam Grace haka ne. Eh, kuma za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya a mu kuma gaishe su yau su ne gaishe gaishen namu. Yau su ne yau su ne gaishe gaishen mu. Kwarai da gaske. <laughs> To bari mu fara da gaisuwar fata alheri ga Aliyu Umar Sokoto wanda ya amsa tambayar da cewa to da farko dai bari mu tunashe da masu sauraron mu labarin da muka kafa na sanyin nan. E wato labari ne muka ce wato da mata da miji ne suke aiki a ma'aikata ɗaya matar tana eh. ɗaukan albashi na naira dubu ɗari biyu yayin da mijin yake ɗaukar rabin albashin ta wato naira dubu ɗari ɗaya to kwatsam sai mm. wata rana ita wannan hukuma sai ta fitar da wata doka cewa duk waɗanda suke ma'aurata ɗaya to ba za su yi aiki a ma'aikatar ba sai dai ɗaya ya yi aiki ɗaya ya bari to shine muka ba masu sauraron mu tambaya shin matar ce za ta bar aikin da take ɗauka albashi na naira dubu ɗari biyu ko ko mijin ne zai bar aikin saboda yana ɗaukan albashi na dubu ɗari ɗaya. To be ne in ji in ji yarbawa to amsan waɗannan tambayoyi ga sunan kamar da muka ce sama da mutane dubu ɗaya suka amsa to waɗannan su ne za mu gaida su kuma za mu karanta eh. bari mu fara da aliyu umar sokoto wanda ya ce wannan gaskiya hakin ciyarwa yana hannun miji amma tun da albashin da ake ɗauka na matan ya fi namijin tsoka Eh. abin da ya dace kawai sai a su a sasanta na sako ta yabi kuɗi kenan <laughs> to malama grace bari mu gaida danielson elvis mark shi kuma cewa ya ma kan kaina ina goyon bayan matar ta bar wannan aikin domin mijin shine jigo kuma albarka ake nema ba shirme ba <laughs> to ki jira da Nelson <laughs> to ita kuma Zainab Ahmed daga mandi Spain can kasar Spain ta aiko ta ce gaskiya idan ni ce ba zan yadda ba aiki ba abinda kawai zan yi sai ni in rika bashi dubu ɗarin <laughs> to ya rika lura da yayin da kuma ya rika lura mara da gida to to to ke jira ayyanta to shi tukur rimawa daga Accra da ke kasar Ghana cewa yayi to gaskiya mijin ya kamata ya bar aiki saboda albashinta ya ninka nasa sai ya je ya samu wani wuri. To gaisuwa zuwa ga Mamman Ali daga kanan Najeriya ya ce mijin ya bar aiki su sasanta. To. Ta rika bashi dubu hamsin kowane wata. To ba da ra'ayi riga shi ko Ibrahim wato Abdulrahman Ibrahim amsawa ya a gajarce duk da yake ban mu gane abin da yake nufi cewa kawai yayi matar. Shin matar za ta ci gaba da aiki ko ko ita ce za ta bar aiki? Ba mu gane abin da yake nufi ba amma dai muna gaida shi. To shi kuma Isa Isa daga Minnesota a jamhuriyar Nijar cewa ya yi gaskiya ni inni ne zan haƙura tunda albashinta ya fi tsoka sai ta ci gaba da aiki. <laughs> to tukur kuma cewa ya gaskiya mijin wato sai dai kuma in matar ta yarda duk wata ga abin da za ta bashi in ba haka ba to lalle ko ta yi zama aure shi kuma ya fita aiki. <laughs> <laughs> sai James Ya'u Jamil ɗalibi a jami'ar Bayero ta Kano ya ce zaunawa za mu yi shawara. Eh. Idan ni ina ɗaukar ɗari ita kuma tana ɗaukar a ɗari biyu sai in hmm. haƙura. Ta rika bani ɗari kowane wata. To, to kin ga wato ra'ayin shi ya zo daidai da Ismail Matawallan Albasu wanda ya ce to in ni ne mijin gaskiya haƙura zan yi in bar matar ta ci gaba da aiki. Halima Sanusi kuma ke cewa gaskiya mata ya kamata ta aje aiki ai shi miji shi ne ya kamata ya rika kula da iyali to da ukasha abdullahi haya mun gaishe ka ya ce hmm, ya zama mijin hajiya kenan kawai <laughs> ai sai dai ai hakuri dai ta hakura da aikin nan shi kuma eh, ita kuma in wani in wani ma za a sama mata a sama mata to sai hajiya zainab abubakar a Borio. ta ce ai ma tun farko ma bai kamata wannan ma'aikatar ta kafa wannan dokar ba abin da ya kamata ta yi tun da waɗannan sun riga sun riga sun fara aiki sai ta kafa dokar ga waɗanda za a ɗauka aiki nan gaba to sai dai kuma hajiya zainab an riga an kafa dokar eh, na ta tunani kenan kwarai da gaske na ke tunani kenan to ai shi kuma bashir ake shi ba dai ga alama bai da ta cewa don dariya ya kawai ya ce hmm jakwakiya kenan <laughs> sai hajara hamidu daga joskota ta yamma da bauchi mm. ta ce kamata ya dukkan su bi su bar aiki su je su nemi wani aiki a <laughs> to an yi biyu babu <laughs> a wannan lokaci na corona aka bar aiki ko faɗi wanda ya aike su. <laughs> To shi ko allurar dini M zazzau cewa ya matar ta bar aiki shi mijin ya ci gaba da aiki saboda albashin ta nata ne ita kaɗai wato ke jina shi dalili shi kuma albashin mijin na gida ne baki daya don haka rashin nata aikin ba zai yi masa illa sosai ba to ke ji shi ko nashi ra'ayin. To kamar da muka faɗa ra'ayoyin nan da kuka aiko mana sun fi dubu ɗaya sabili da haka bari mu karkare da wannan ra'ayi na Nura Al-Adamawi Mm. <laughs> ka so wani ne eh kware nura al'adamawi dan adamawa ne fa wani al'adamawi eh, in ake san a harshen larabci haka na ake yi a nuna garin mutane a kin ga yanzu ke grace sai a ce miki almalofashiwe. <laughs> kisa ai ko garin ku guda kisa eh, alsanyin nawi ai kin san garin ku guda ma akwai ma mutanen da suke da wannan sunan aljasawi da yawan su da yawa ma aljasawi <laughs> na sanyin nawi yace ni a wajen mu fulani mm. ita ya kamata ta takura saboda abin da suke samu nasu zai fi amfaninsu mm. tunda shi ne ya kamata shi yake da alhakin gida Wato shi a nufin shi in ta samu kuɗin nan nata ne. Eh, Sirili da haka bai da amfani a gida. Madalla kamar. Saboda haka ya kamata ta bar aiki su a eh, wurin su a wurin ku Fulani. Eh eh to to ba mamaki kin san mu haka haka <laughs> al'adar mu ta alkunya ce. <laughs> To ga ga ga dariya ga ga da dariya an ce. A ana mun ce. Wala Muhammad ya ce mancewa ne. Kun cika dariya. Mancewa ne ai na daina na ce mai na daina ai na daina. <laughs> To ai aka ce shiri mai farin jini maganin hawan jini to ya za a yi maganin hawan jini in an kowa ya kunshe baki a abin da za a yi wata rana in bai hankali ba a gayyato shi za mu yi amma mu kafa mai doka cewa da za mu fara shirin ga da shi har mu gama kai komai aka komai aka kai kuskure ya dariya sai mu gani to in ya in ya in yi ya ci wannan jarabawa to mu ma mun yadda <laughs> ya faɗi <laughs> to bala bala muhammad <laughs> Bala Muhammad muna gayyata ka wanga shiri. <laughs> Kai za ka ba da labarin ban dariyan ne. Awo, ka taho ka ba mu wanga shiri. Kuma da sharaɗi. Awo, da sharaɗi amma haka yi shi haka gama shi baka yi dariya ba. Kaka <laughs> murmusa. Awo, gaskiya ba. Haka na wannan. Fulbe, jogitar kula kuma ba ha let's be Ethiopia Ethiopia no hodi fulbe ah fulbe dunya kautin ko e jogi ten biya jinen biya e gauri mama medel ah

ko yau ai ya kamata malama grace mu ba masu sauraron mu ba ba su dan aiki kenan don su eh. su kara su kara tafka mana muhawara a mako mai zuwa to to shi kenan to zan fada wani dan labari sai kuma kacici kacici wai ba eh wai <laughs> balan bala ya kama ki, ki daure ki ki ba da labari. <laughs> Eh. <laughs> Bana dariya. Wata rana ne wani malami ya shuka masara a gonarsa. Mm. Kullum ya zo sai ya tara an sace mashi masaran nan. Da kyau. Kullum kullum ya zo sai ya tara an sace masara. ya rasa yadda zai yi sai mm. shi kenan sai ya tsaye da shawarar ya sa dan shi gadi mm. shi kenan dan nan ya fake yana gadin masara sai ya laɓe can sai ya ji mai karyar masara ya lallabo ya lallabo eh. yana ta karyar masara yana ta karyar masara sai yaron shi ma ya kewaya ya lallaba ya lallaba sai ya cikumi riga mai karyar masara mm. shi kenan ya ce maɓarawan ka tawo mu koma cikin gari To mu je babana ya gan wanda yake wannan satan masara eh. shi kenan da ya fi mai satan masara karfi ya cikumo shi sosai mm. suka kamo hanya suka kamo hanya suna tafiya suna tafiya sun yi nisa sun kusa da cikin gari sai ɓarawan ya ce ma yaron kai ai na manta da takalmi na can cikin gona to bari je in dauko sai yaron yayi tsaki yayi tsaki ya sake shi yace to kai sauri ka je eh, ka dawo ina nan ina jiran ka oi sarkin wawaye <laughs> ya zauna ya zauna ya zauna har rana ta faɗi barawo bai dawo ba ya sake tsaki sai koma gonan ya je neman barawo a'a ya kuma ba gona kuma ya nemi barawa gona bai ga barawa ba eh, eh. sai shi kenan sai ya dawo ya dawo gida ya ce ba baban aiko ya yi ido hudu da barawa har ma ya kamo shi har sun kusa isowa gida ah, aiko baban ya ji daɗi ya ce kai a gaishe ka ya ce to ina barawon mm. sai ce ai suna sun kusa da gida kenan sai barawon ya tunawa ya mance da takalmi shi sai sake shi ya koma ya je ya dauko takalmi shi kenan bai dawo ba ha <laughs> baba baba haushi ya kama shi haushi ya kama shi ya mangare yaron ya mammare shi sai ce ka ji wawa kai maimakon ka ce shi ya zauna nan ya jira ka ka je ka ɗauko takalmin A'a. ya <laughs> Ka zo ta same shi. Ka sai ka ce je ɗauko takalmin <laughs> da baban da sanyin na. Eh. Da baban da yaron. Da yaron. Wa waya fi ne gaskiya kai amma dai malama grace wannan dai da ji ba sai an bayyana ba kin san kowa ne ne ba barbare ne fa a fulani kai a kai ina ai fulatani bai wannan ai in ba fulatani ne ko tun wani ai ba zai ma fito gonan nan ba da yanzu an ce an ce yaron yana ganin barawo ya shashi sanda to na yadda ba fulatani eh? ne amma ya kamo shi ce zo da shi gida da ji ba bare ne wannan ke ya kamo shi sai da suka suka eh, eh. gida ya ce a'a ai ya eh. mance da takalmi ya koma ya dauko eh shine ai haka ne kaman ka je ka sai ce ne ka ajiye shi kan hanya ka ce ka kai kanka gida mm-hmm. <laughs> kenan yanzu dai sai su gaya mana yanzu cikin bare barin nan da uban da dan wani ne ya fi shirme <laughs> a cikin su wai ya fi sakarci eh gaskiya kam gaskiya To labarin da za mu kafa kenan yanzu haka din nan kuka garzaya shafinmu na sada zumunta Facebook za ku ga wannan labari a karkashin shirin a bari ya huce sai mun ga amsoshinku idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa. za mu karanta amsoshinku mu kuma gaida waɗanda suka samu zarafi suka amsa wannan tambaya mu. yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci har yanzu muna kalubalantan bala muhammad muna gayyata shi zuwa wannan shirin sai mun ji daga gare ka da alheri <laughs> na Aku and be waiting. haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku.